أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه الله بكل شيء عليم وأطيعوا عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما والله عنده أجر عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ba ba'du ya ma musulmi assalamu alaikum wa Ba bayan gabatar da gaisuwar musulunci insha Allah tabaraka da ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammacin gina nuna wannan watan mai albarka wata Ramadan muka haɗu wannan masallaci da shek Abubakar Mahmud gumi Allah ya ji kanshi da rahmatsa domin mu yi bitan alkur'ani mai girma a tsakaninmu mai karatu ya karanta mai fassara ya fassara sauran jama'a suna saurari dukkan mutu manufar neman lada ga Allah da kuma neman ilimi mai amfani muna roƙon Allah madaukakin sarki karka samu na burin ba ba mu lada mai yawa za mu shin ta aljanna burin ya ba mu ilimi mai rarrabe mana tsakanin mai kyau da mara kyau kuma ya ba mu iko aiki da shi kamar kullum da shi na mutu. yi yau mu yau karatu a suratul tagabun har mu yau kusa da ƙarshen ta inda Allah ya kirayi muminai ya ce ya waɗanda suka yi imani da Allah ko hankali lalle ne tabbaci matan kuna da mai haka da can don haka ku yi hattara da abinda Allah ya ce ni duk matar da ta dan mata abinci ko sun da da mata rayuwar ta ka ta Allah ta zama kiyaye haka nan duk ɗan da ya zama abinci ko kuma za ta zama fara ya ɗauke ka akan faɗa ma Allah to wannan ta ya zama maki da ya ya fara shi kan soyayya da shi ko soyayya da matan da ya kai ko da gobe da don Allah ya ce ya yi kullu jannata biyu sun kai shiga aljanna gobe lafiya wanda a biyu haka ma alimi Allah ya juri duk wanda an biyu sai da aka ci man man biyu sai wa ake ce ma biyu su ya manzo Allah ya ce alladhi yuqirru su'a fi ahlihi wanda ke gani shan ya iyali ta iyali ba to bai hana ba kowane na gobe ya ya ma ta shi saboda ya yi ta ci ga abin da ya kamata ya mai da hankali ya himma ya yi tsaye da ta amana da an taba shi da jara sai ta kai shi ba in ji har da Allah zai ta amsa ba bai da ba shi kuma ba shi ne an da ya rubu ya yi ya yi kawai kalewa ko shi ya wani kulawa amma in dai da shi ne na kawo Allah ba da wannan mutumin gobe lahira bai shiga aljanna sai da Allah ya ce cikin matan ku na aure da iyan ku na haihuwa tabban kuna da rukiya daga cikin su har da ruhu ya fara da yawon suka ji wannan magana wasu kuma sun tabbatar da lafin sun kai da yin wannan lalura wani ya ce hijira da wuri masu hana ya da wuta ya ɗan hijira sun yi sun da wuta ba kuwa ta gari ko da ya tsoho madina daga baya can ya sun jayayen mutane su yi masu sun tara dukiyoyi masu yawa kai ɗaukar hula da zuwa masu sai Allah ya a ba ya damu suka yi musu ne da abin da ya faru kuma ai allah ya ce ku gani inna ma amwalukum wa auladukum fitnatun ku gani kabban shi kan gaskiya al'amari ku gani wallahi dukiya da yara fitina ce babbar rayuwa in kun karbiye mai gidan bayanan ku kyautata matan ku tabbar da an jarabe ku cike su da saba ma Allah ko bi musu ko da da musu ko ka ci gaba da kula da su ka saba ma Allah Allah ya ce amma wallahi indahu ajrun azim Allah gure ku in kuma da hankali ku yi tsayin da kasuwa bai raba ku da Allah ku yana kura da lada da ne Allah ne Kana haka yake magana Allah ya ce Ya iyalin fitina ni kashe da kuma gidan musu abinci yana yawa gidan musu abinci ya dauke maka in kuma ka biye ma ra'ayin ka ni lokaci ra'ayin su ba daidai ke da a shari'a ba mutane na masu rauni haka gada ta gada yan kai suka lalace Allah bai tambaye ka mai lalace su gobe ya kai ka tambaye ka ina ka zabi a kai don bi da Allah ya baka amana da ya da ya ne ka su kan da ya kashe talala sai a yi maka ya sa Allah ce suna da fitina cikin matan ku na aure da yaya kuma wallahi ba shi kadai ba in mutu ya hayayyafa fitina ba ta kare ta auren da wani biya da kyar sai ta je ne karo da mugun namiji wani ajima ya ta koma kai duk inda kake duniya ta yanzu ya ba ta yi shekara biyu tara ta sani tara kare biyu tara ajiya wani lokaci ko zaka ka dafa da abinci da zai za ka kiyar wani lokaci bai ki wani ne da dauko ba shi ya a wurin tafiya haka uku kawai zai a cikin sa komai da Allah za akwai damuwa ko ba ko ka ji ya kana ga wani kato na gaura mata maro ruka yana ji mata ya yi ya ban da ya ci ya Allah wallahi da wasu ana sai ka kafa kwana wannan ka ji an ji da biyar ka samu da ita a kamar ku fa'adi daga jona ta wani yana ta mai ban bazara yana gwara mata maru Allah ya sai sai da zugo har ka zuwa hada a ce dattijon banza kuma in ga yi hakuri ko ya ci zuciya kana ji da ya kasan cikin walaƙa shi yasa dattijon mu Allah ya ji kanshi da rahama mara adam ka ce aliyu ne ce in ka haifiya ta namiji aure mai duwa da kasu kamar gabe ka bata da bai zan gabe a fasali da ta ne a cikin ko guda ta amma ɗaya ka kaka aure da zai ga mutum yake saboda ya mace ta mu mugun hannu billa za ta yi mai har ta kafa kwana gidan ka wata rana saboda zai halin da zai wallahi ka mutum ya zai ce amma dan ka namiji duk da ka gada ma aure mai ya ji bai ji yanzu kana da ta yi a da kuma haka ne ko ba haka ba to shine Allah ke nuni diyan ku da matan ku da diyan ku tuna in ka fara auren suwa wala ba ta kare da dawar da gona to ga wanga ka gama duka a shekarun ta ya ƙarshe sai ka sake kai wani haka na zuwa ba ta karewa ya samala ibrahim babu shi ka ce mutum yana da wasu shekaru ya ɗauka akwai shekarun jaki akwai shekarun kare akwai dabi da an ka ba ya ce la an ka ba mutum shekara arba'in ya ce ba sai jaki ya ce to shi an ba shi arba'in sun yi mai yawa sai mutu ya ce to Allah ba ni arba'in ne ba ni ishirin ɗin na ta sai ɗauke su ya ce ana nan sai ka yi an ka ba shi arba'in ce wallahi sun yi mai yawa sai mutum ya ce to nawa ka fi ishirin ne ka fi ce ba ni ishirin ɗin na sai an ka ba shi yanzu zauna a shi daga arba'in an samu arba'in ba tamanin ba kristi sai ga shi kuma ga kabiri an baya arba'in ya ce wallahi bai mutu shi ani ishirin ina na ya ce to mutu yana nan sai ya canza shekaru arba'in ne kista ga shi da ba ga littafi ya ce Allahu alam Allah ya dika mali Ibrahim ba mu ya ce yana nan sai ya canza arba'in ne saura shekarun jaki sai ya yi talo da wacce makaranta da wani makaranta da an bi ce wani ya fara gida ya ce wallahi sai a yi talo da mai mutu ka ya kai sittin gajiya ta fara ba ƙarfi da alalurori ta da jaki na da yara cikin za a yi ta mai da lalura ana nan shekara sittin su wuce zai shiga shekarun kai kariya da jikoki kai ta ba ku da kirki ya yi ya yi ya ya ce ba shekaru ne na ba na kare na da amsa suna da ka ta faɗa ana nan kai su ƙare sai dai in Allah ya yi jiri sai shiga shekaru biyu sai ka isko shi bakin garka yana kunshi kunshi yana yi hidda idanu bai komi ya yi kuma yana kusa yana kusa ya ce ba shekaru ne na ba na biri na da ta. Allah ya ji kamar Ibrahim ba wa shi da Allah ya kai na aljanna ba dauki da haka nan inna ma amwalukum wa auladukum fitnatun yallanku na aure da ku na haihuwa wallahi akwai jarrabawa sai an yi hankali Gidan musu wahala in sun girma ɗaukar lalurorinsu wahala wasu ba su da ɗa'a ba su ma su yi makana ita ce su yi gaba su yi yamma wannan kai kana son ɗanka ya zama alaran ba sai dai ka jan shiga ya can shi a ci gola a kai ta mamaki kai makaranta ka ina shi amma ga can dole da nan ta fara da bai in ka ce a yara su ji tsoron Allah sai kai wani ce ku ce ma malam fara da nashi ki ya fara da nashi an yi kwallo in wani kokari da ya fara da diyare ta kuma mai ruwa ya dame bai bai bai gyara da ba da Allah ya da sun zama masu suna kuma shine Allah yake faɗa mana wallahu amma Allah shi ka in kuka bauta mai kai ƙa'idodi da dokoki inda hu akwai gurin da ajarun azimun lada da kai ka ce aljanna madaukakiya kuma ka sai Allah ya ce bisa da haka فاتقوا الله ما استطعتم الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ubangiji mana kucin sarki ya ce fattakullah ji tsoron Allah ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai da ibzulu fi da'atillahi jibdatu ba da dukkan kokari wajen wa Allah da ba da dukkan kokari mika kokari da ko wajen wa Allah da amma wa tukallifu anfusakum ma la tusiqu kada ka da mu kan da ba da iko la yukallifu Allah nafsan illa Allah bai dora marai wajen aiki sai abin da ya ba su la yi kallimu Allah zafa illa ma Allah bai tambayar rai aikata wani abu da zuciya sai abin da Allah ya ba ba su tafsiri ka ce ha za fil ma'amura wannan abin da aka ce ku bi Allah gwargwado kada ku shilasta kanku abin da ba ku ya aiki wannan wa ba ko ina ba ha za fil ma'amura da aka ce mutum ya yi kokari ne gwargwado iyawa kai wajen umurce-umurce kalloli azumi karka hajji tarar da zumunci hisali da talikai da ce gwargwado nan ku yi abin da Allah ya ba ku yi wa fada'il Amari, da kyawun ayyuka irin su azumin nafila sadaka ta ɗauri waɗanda su duka ku yi abin da gwargwado wanda Allah ba zai ba in kai za ka yi sadaka har kai sadaka ta ba ka wahala khairu sadaqati ma kana an zahiri jinan mafi bi ya sadaqa wa ta tabarka ta tabarka da wala ba ta bari ka da zulmi ka ce ayya lahi da mun ba da kuɗi na ba da na sai na abin cikin ciwo to duk da ka san kana digiretin daga baya ka inda ka bai da kai ba kar sai gurgurdan Allah ya ba amma ya ta da wajen ibadoji waɗanda Allah ya yi umarni da su irin sallah ko azumi in ba ka yi ta tsaye ka in ba ka iya lafiya ka kai ta ga farilla azumi ta yi farilla in ba ka lafiya ko ba kai lafiya ba ka lafiya ka yi abin da ka kai idan ka abu ku tsaya cikin gari an yahe maka ko ba kai wa da manzo Allah ya ba amma kuwa manzo Allah ke kyawar farilla raka goma sha ɗaya ta ko sha uku dare ko tara ko bakwai duka an ruwaito ya yi to kai ka ɗauki gwargwado abin da ka yi shi na ka ce fil fil ma'amura wa qada'il al-a'mali ya fil insanu min hadhihi azali kai so irin waɗannan wannan layin mutum zai zo da gwargwadon abin da yake da iko a kansa wa amma bil mahzurat amma wajen halaha ne zina liwati bata giba ko ba haka ba shi ka wannan ala budda na ake ha ba ka wa sai nisan ni san shi ka shi kan nan wallahi ba ba da gudu wala su bala za ka bar ku bi kulliyar dukkanin su da ba ba ka zina ba ka karya ba ka giba wa yadullu alayhi abinda ta nuni wannan ma rawahu ash hadisin da imamu bukari da imamu muslim suka ruwaito an nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala za amartukum bi amrin wa atumidu masala manzo Allah yace don ni umurce ku da wani umurni ku zo min da shi gon kawai Allah ya ba ku amma wa ma na haikukum an duk abin da ni daga gare shi ajidani bu ku ni tantai

ke man da da mace ta kai kana magana ne ka yi kusa da har ka kalla har ka ke masa da mace wanda duk kusa da ne amma da mutum ya bude an sake su ya ga wata safa da ma kuke sai ya kallo ya ya ya kusa yana kallon da zai mazafin da shi ya kasa kai yana tashi yana har da tuyaru na da ya biya wa kuma ko ku kusa da kaburorin shari da galalattun mata da aka ko duniya don ta mutane rube wata ta kai ta kisa annabi ke ce malin sahabi ta inna ma lakal ula wa laysa lakal akhira dubi an yi maka rango mai gara har ko da ka kaji bal bal bal bal sai kai haka sadda ido sai ka gama ce ta yi maza maza kanoki jisaido amma duba an san ta cewa barata wace ta kulu ta maryamu ta bahin lada ta wace ta wannan dubi ba ya da mutu wanda ana rubuta masu dubi amma kallon gidi a yaya amma na cewa da shi ka wannan yanzu kana fara cikin Allah ya shi mu Allah ya kara kudi kai wannan ne Allah ya ce inda kuka na fara shaka saboda bila alfasha alfasha da cikin alfasha wanda Allah ya haramta su da ala. Sai sannan wa sa'a sabila ya muna hanya ta zama hanyar fi ga mu saboda ni kana kan da duniya ta kan da duk inda aka gina zinace ba a da rashin lahiyoyi Allah ya kai kawo jarrabawa wani shi mai zai fara maka zai kawo maka za ka jarrabe ka da kan ya kama ko wani rashin lafiya cikin su kuma akwai kawo maka ciya zina suna haifar da za a ga mutum da iyali da ɗan cikin su ba ma yana tsena wanda banzan bazara hidima kuma wata nan wani ya gaji da ta da koro ta tattara shi wani ta zama ma'al ta ya sako ta kana za ta zama mai mu jarraba bayan da za ka ta yi da sannan yana da azabar kabo sannan yana lalata aibar mutum kamar mutum kada nan shi zai kwargini cikin mutane baya kai ko yana da girma baya da kai mutum mutumin da ya san bin nan mata ya kai da ya gane su ya ji hankali ne bai mutu da shi ba saboda halin da ya kai sannan kuma yana gadon da azaba ranar tashin kiya haka nan cin haramiya Allah ya ce "Wa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wala ta'kulu amwalakum بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام نعم وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم نعم. لتأكلوا فريقا من Kau rasa apa? Kau riba? Karena kamu wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa kace bide miki ne ku yan uba guda ne iya addini guda ne bayi ubangiji guda ne Allah sai ya kai ku bijin kai juna sai ka ba da dubu ishirin ka an sai dubu talatin a cewa Allah ya hana saboda ba ka zama mai ciyar da tsamman ba. kana son ma sanadiyar ba shi ya yi an ta duka gari shi a ibada ta ɗan ɗan ya mutu bai samu raha cikin ƙarfi cikin kabarin har sai an biya mai bashi don haka Allah ya kar ku su dukiyoyin ku juna ku ta hanyar banna ta hanyar rashawa ko ta hanyar riba ko ta sata ko ta kwace kada ku su dukiyoyin ko ko ta ba da rashawa wa su zunubi ha ila nuka zuru da ita zuwa ga mahukunta ka kwace gonar wane, ko ka sauke haƙƙin wane, ko ka sa bugun da kawawa ne ko kiɗe da kai ko aikobi ka da shi da mota ya karkare sai ka je ka kai ma mahukunta kuɗi saboda za a yi hukunci a ba shi haƙƙin wannan kai ne Allah ya ce wala wa yene ne ta fari kan. ina amuwa ne na nasi in ka don su duke wa sai mutane bisa ga hanya ta kan ba an kunta Allah nuna a bi zalika min al-ismi kun san abin da a cikin nan ka ga yan haka nan za ka ji ciwo in wani ya gwada ma ɗari ya fara kuɗi an ce ma abin ka san za ka ji ciwo za ka yi bakin to Allah ya ci kada kuma abin da ka san ba ka ci wani ya yi ba wa kun nan Allah wajen fi ba a kare murni kawai na in Allah ya yi hali shi kan ta hannu kawai girman zaman ka lafiya hannu ya samu don Allah ya wa ɗan abin da ya gula ihfazillah ya haifar. ya kai yaro ka tsare Allah kai ko Allah ya tsare ina na aka yi zan gaba ihfazillah fi tarkil ma'asi tsare Allah wajen barin zaɓo. ya haifar ka mila tururi wa afat kai ko Allah ya tsare ka tururi al-shururi da sharruka wal afat da wallahi mutum da bai barka kuma matsala da tsani mai cin dukiya haramiya yana yana samun dukiya amma ba ya cin lafiya yau ma kashi ta kwanta asibiti yau mota ta fashe hanya tayarsa ta fashe mota ta kuce mai yawon biyoni gidan mansa ya kama da mai gidansa wuta ta yi gurbin haka zai ci gaba da rayuwa yana gamuwa da karatiya da matsaloli da rayuwa wallahi duk ya gama rayuwa da ya gama an ka an bashi da labarin da rana tsaka ya saba da jin daɗi ya yi shekara guda ko kusan bai sai tsaba surar da Allah ya ce cikin matsala ya hance shi amma in sun da wuya ta zama kai ne tuwa ga halaliyar sai ka ga Allah ya sanya ma ritaya ta albarka jikinsa sai ka ya huta ya ce iba ta ta sun saboda ya huta da ba a cewa ne ƙarfi da bai da ƙarfi komi ƙarfi ya yi tun yana ɗan shekara arba'in zuwa baya ɗan ya ba da ita bayan shekara ba su komi cikin ya yi tun shuɗe faɗuwa ku tuta. Ko amma in bai wa Allah da'a ya kuma kama shi abin da Allah ya haramta bai ma na kama wajen ciki yana Na haka yan uwa Allah ya ce subhanahu wa ta'ala mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon wata Allah ya ba mu wajen tawuri amma wajen bai bayar sabo manzo Allah ce duk abin da hanifu ka ji kane ku ku ni tantai ku bar shi kawai Allah ya koma alqur'ani yace wasma'u ku ji ma tu azuna bihi abin da aka yi muku wa'adi shi gurin da bawa wa abin kuma ku yi amfani wa adiu bima tu'maru lahi huwa Allah da a cikin abin da aka umurta ku da shi wa tulhauna anhu ga abin da aka hane shi ku yi kokari ku hadu na hudu Allah ya ce wa an fi kairan da an fiko ku ciyar da dukiyoyi wajen wa Allah da ko jihadi ko iyali ko ba masallatai ko makarantun ne ko miskinai ko kubare da suka rasa mazaje ba su na mai ɗaukar lalurar su gwamnati ban tausayi gare ko a yanta in sun yi shefa sai mata aure wani lokaci in sun dawo gida da da mutuwa aure ko da mutuwar miji waye ka kace da suka ji bugu wallahi kai ka gabata da girma wata ma ka dawo ba uwa ba su ma an ce a tausaya musu shine Allah ya ce wa an fiku ku ciyar cikin abin da Allah ya ba ku bi da'a in Allah ya yi wa'azi ku saurari wa'azi ku yi mai biyayya cikin abin da aka murce ku bi wa ma kun hana amin wa an fi kokarin da an fuzo ku ciyar ciyar da dukiyar ku shine mafi zama alkhairi a gare ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabra adam an tunfika khairul laka wa in amsakta huwa sharrun lak yabna adam an fi unfi alaik ya kai na adam ka ciyar in ciyar da in ko kai ruwa kuma sai in barka Allah ya rage ba da albarka kan haka nan ciyarwa tana jawo arziki tana jawo albarka tana jawo shafin zulubai tana jawo ta goma shi cikin mutane sai Allah ya ce ku ciyar wa an fi ku fi sabilillah min amwalik ku ciyar cikin hanya Allah da dukiyoyi ku ya kun kairar da an fi kun sai da alkhairi a gare ku da rayuwa kan duniya mutane su ma dallata in kun mutu a kai muku addu'a tuno da ranar yau kuwa ne tuno da kuma ku zo ku yi kyakkyawan sakamakon wanda ne subhanahu wa Allah yake ku sani wa man yuqa shuhha nafsihi duk mutumin da ya saba wa ruwan ransa ai wa man salima min al wanda duk ya kuta daga ruwa Allah ya bashi abu ya kihid da zakka ya kihiyar wa ma iyalinka ya ƙi taimakon yan uwanka to wanda duk ya kuta daga wannan shafin ruwa wa ɗanki ya kuma kuɓuta daga kwaɗayi tsammani kullum kana da ambaji haka sai ka cimma wani in ka cimma wani ka sai ka cimma ɗangwar in ka cimma ɗangwar ka sai an ji ka duk afirka in an ji ka duk afirka sai su haka ka dawo da kuɗin duniya ka ba kwana nawa ka hoto na cin kuɗin da ka samu sai ka fara ku ban su tsari don haka abu biyu ruwa hana abin da ya wajaba lahimi Allah ya hana sannan kwaɗayin dukiya ko toce hanya dole su alhalalu ma halatta yadi abin da halalta duk abin da lauci ya kamo haƙi na wallahi kakkai yana kamo mace shi ne faɗa wata rana ko da lauci ka sharkuwa sai ka mutu kana kamo wani dukiyar da a shari za ka zama shari ta cutar da hannun wallahi shi ne Allah ya ce subhanahu wa ta'ala yin haka allazi fada'u ilayhi nafsu kai hattara da tsammanin da rayuwa suke kira gare su da gidaje in kai motoci in kai gonaki nan gaba kaɗan wannan rayuwa ce su gwada mutu kan amma ba tabbata ma suna da kwanukan za a kai canji wannan wani arzikin da ka fara Allah ya faɗa haza bi kulli matsalolin duk mutumin da Allah ya wa arziki ya saba ma ruwan ranta to hakika ya rabar da samun duk abin da ake cikin alƙawlu shine wato abin da ake cewa faza fulani yani hakala alama dalubi wa raja min al-marfu ya rabbanta da samu abin da yake kauna kuma ya tsere ma abin da yake kauna shi yasa Allah ya ce wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa muflihun sai Allah ya ce a gaba a karama الله in تقرضوا الله qurban حسنا يغفره لكم ويغفر لكم والله شكور حليم ومن يجي مالا وكتن تركيا كمين تقول رجو الله انت كما الله ركي الله دعوة رابطي أما كما تسي أباشرنسي أباشرنسي كذا دهنو مسكين أباشرنسي أجار ولي مش إبادة bashiran shi wajen ciyar da wani bawan ta da ya fashe ma dubara a don bai da abin bashi Allah ya in kuka ba Allah rance aradan hasanan rance mai kyau in tasaddaqatu fi sabilillah in kuka yi sadaka cikin hanyar Allah an tibi nafsin kan daɗin rayuwa fa inna Allah yudaifu lakum yudaifu lakum al-ajr wa thawab Allah zai ninyin ta muku ya da da sakamako yace wa fi a cikin bi surati ila fuqara a cikin maganar da Allah ya ce ko wa ku ba Allah rance rance kyakkyawa akwai wani ɗan tautatawa wanda ya kai matuƙa wajen wajen cin hankali zuwa ga kyautatawa zuwa ga talakawa shi ka aza da hannun har Allah wanda ya yi sadaka kwatankwacin da biyu ya guda za ka sadaka fi sabili na min malin ɗayyibin amma da dukiya halal yace a kaza har rahman biyar ne ubangiji mai rahama zai wannan abin da hannunsa mai hannunsa na dama fa yuraddi kama yuraddi ahadukum qaluwa kamar yadda iyanku zai riri dan marakin sa dan karami ya zama ya zama abin da fajimi zai riri ɗan karon rago ɗan ƙarami. ya zama wa abin da karo rago babba zai yi tsara ɗin ya ƙarfi ya zama amali babba haka Allah ka lenon ga sadaka ka da kai bisa ta hanya mai kyau da dukiya halattata har sai ka yi girman dushi gurin gurin Allah gobe ko da aka ɗauko ba da ta wannan aikin ka yi girman ya zama zamanzu Allah ya ce kullum ri'in fiye wani kiyamata kirgin da sadaka fi. kowa gobe kiyama yana samun inuwa karkashin inuwar Da yau in har gobe kiyama sadakar da za ta yi da ciyarwa ita za ta taso a rana daidai da kanun mutane in kana da sadakoki su za su zama maka girgije da lema su sha da kanta su sha maka ce ka tsakanin ka da ranar ranar ta ki ba ta ji jiya mun yi karatu ba marajulun ta sadaka bi sadaka ce ba a fafaha hatta la ta alama shimalu ma yanzu yamini ta shi حتى لا ma شيء na ما ما تنفق يمينه aka ce cikin waɗanda za a kare da jin rana gobe kiyama mutumin da ya ɗauki sadaka ya bai a cikin har da hago ne ba ta samu da bale ma ta yi ka bale aboki ne ka kudin an ɗauka an ba wani miski ka ga ni ba Allah ya ta karatun Qur'ani Ya zai ci masallaci ka ce Muhammadu baka kai aure bai ce wallahi ba ba abuwa nan ba mu kiyaye ba sai ka ji daɗi ya mata da wallahi zai ji daɗi na dawo Qur'ani nan ana karanta ana kai maka addu'a dan haka nan shine Allah madaukakin sarki in kuka ba Allah rance rance ke kawa to za iska lakum sai jinnin kashi milkin baliki gare ku ko yadda fi lakum kuma ya zama sanadiyar gafarta ba hatta da kasu yudhiu al-khadi'ata kama yudhiu al-ma'u nara sadaka tana zo ta zulubban mutum kamar yadda ruwa suke bice wuta in an hura ta an kalle nema mata bokiti kai kai kai dawo kai kaza haka wallahi in kana da zulubai sadaka buhu ga miskini sadaka gengen ga marashi sadaka yadi ga miskini wallahi zai baka za mai yawa gurin Allah kuma akan kare maka zulubai masu yawa Allah ya ce wallahu shakurun halim kuma bayan haka Allah mai godiya ne da shakirin lil muhsini hisana mai godiya ne ga mai kyautata kyautatawa sa halimun bil ibadi kuma Allah yana da hankali ga bayan kai su layu a halimun bil kubai kai da ba zai da zai da zai ma ji ko zai liwaɗi zai sata zai shirin tsawa ya tara amma Allah bai gaggawa da faɗi shi marmata a sai ya farshi nan ya Allah ya tuno wata rana ya tuba ma Allah Allah shi ya yi لا يعادلهم بالعقوبة مع كثرة ذنوبهم كان يوم الرسول أما الله كيف تقول حليم الله يكفي سبحانه وتعالى تجد في قوتك أكرمك الله عالم الغيب عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم فمن يجب أن يكون عالم الغيب Allah shi ne maka ne abubuwan da suka fi ga bayi ai huwa ta'ala bi ma gaba wa haba duk abin da ya faku da duk abin da halarta Allah maka ne ne gare ka fa ne ka ne kun duk wata abu mai boyuwa ba ta boyuwa ta Allah ne in ka shi da ƙasa ta yi abu Allah ya gani in ka fi dare ta yi Allah ya gani kada ka tsaya karamata komai zaman ka kankama Allah sai ya gani ka yi abu وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه يخلفه خير الرازق انت سبب العرض لا تدري خير بين ما كان على خير دوسيا كتعارف ثم كان من يتكلم عن بركة التعاون فما خروج بها برمى في أبوش في المكان يجينا يسيرون مع الله سيدي ما كان يأوان بقوتي لك غاية ثم شيء أحسن يعفل تقبل لنا نعم الله يعلم كل شيء كل شيء لا شيء إن كنا نعلم إن بقول بكم نعلم wanda ya yi da'a na gani wanda ya saba na gani a bayyane ya yi ta ko boye na gani sabon bayyane ya yi ko kowarin gari ko dare da Allah ce na gani ni wallahi ko ibe bayyane shi gari al'aziz wanda an babuwa ai al-ghalib fi mulki wanda an mai da shi mulkin sa al-hakim wanda ke gwada gani ta fi sun yi sun tsalawoyi nan ne wannan sura mai daraja ta tare da bayanan ta muna roƙon Allah cikin sarki wanda ya gwada muna ƙarshen wannan sura Allah ya gwada muna ƙarshen wannan ta duniya suna kuma karatun da muka a cikinta sura goma sha goma sha kafar ubangiji Allah ya rubuta mu lafiya da ba ta da iyaka shafe mana zunuban da ba su da iyaka lurarwar da a cikinta da jan hankali da hane-hane ubangiji Allah ya ba mu iko lura da kuma yau kam nan za mu dasa haya saurayi tambayoyin da za a yi daga nan sai mu da kai gudu mu tashi suratul talaqi surar da take da kila hukunce hukunce da ke sakin aure da yadda yadda da yaddoji gobe insha Allah da za mu zura da izini Allah ya muka mu iko daga Allah mu za mu koyuwa daga yau don haka nan nake cewa alhamdulillahi alladhi ni'matihi tatimmu salihatu wassalamu alaikum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كثير القرآن في جماعة من وصلاة الشيخ إمام علي آدم ذات الرجاء يتبعون عن ديانة الكيري قال على رمضان ثم كتب الأمساء لكن على رمضان الإمام يوسف أقرب رسول الله تعالى أمر الخير الله تعالى يتعالى الله تعالى أمر الخير na zuwa addu'a kan matsalafin tambayoyi kamar haka. A wannan tambaya za ku ce sai assalamu alaikum malam. Allah ya ƙara malam lafiya da nisan kwana. Barka za mu zama da muna da abokai amma kuma suna da na cikin wannan azumi. Kuma har suka sha azumi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai muku ba a ce amma kuma abin ya zama banza. da cikin kuma akwai wanda ya ba wata kawo naira dubu ɗari a matsayin da sa amma su da suke abokan ka kun titi ne ba su ba. a wannan abin da kun yi wa abin bai zama canza ba da ya gyara ciki ba dai kun yi abin da Allah ya ɗora muku ba kun yi abin da Allah ya ɗora muku nasiha tsoratarwa a ji tsoron Allah sai abin da Allah ya yi haƙuri sai inna ma alaikal balagu wa alaina al-isar ko ba ka Allah ke amma Allah rasuli illa al-balag ba abin da aka ga da mu barci ya lasta alaikin ko sai ba dora ma ka tilasta su don haka nan abin da haƙƙin mumini ya ga yin kuskure ya gyara ya amma abin da an matsala ci gaba da abokan ku shi an matsala الهجران الجائز هجران بالبدعة أو مذكر الكبائر فأبدا da ta halatta a ƙaurace mutu a rabu da shi ƙaurace ma ɗan bidiya da dauko su ibadu da ba shi ranta ba komi zaman ka kusa da shi yanke da shi saboda a ta fili ta ka yanke da shi abu da zai ka bayar ko kuma bayyanar da shi a ka cikin wata ramadana ya kare azumi ya yi ga zina a kare azumi ina ina makoma wanga ba Allah za ta kasance kuma ba ina makoma ka dole ne yin ta kuma ji ta ainihin halin banza wallahi ko wutar duniya a kariki harshen sa ka kada shi ko ta ka rike minti goma ba a yi darajar nan ba sai ya yi tuta wallahi ina ga wutar jahannama don haka ƙarfin halin banza na شيطان نايت في نصر عفل يشاهي مسجاني جرم الله يشاهي مسجاني حقوب الله يجعل في تباب وتقوب ما الله في إيه قومي لكم نقول أنه شيطان نايت في نصر عفل شيطة الله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا قدوات الشيطان ومن يتبع قدوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر قالوا لا تدلوا الله عليكم ورحمته ma gaba minkum min ahli abara ku shi dan ne ya riga ya shiga gaban ya gyara musu a shafin da ita ne su kawo shi daga abin da Allah ya gare ya shahi musu azaba Allah ba su gani ko illa wannan barbuka ta mai azumi miki goma ba kai kana jin dadi wannan jima'i amma za ka fara manzo Allah ya ce wanda ya kare azumi ko ran ta shi la ya kadi ya mudai kama ɗauki lokaci kana biya hasarar da ka yi ma ba zai ranka hasarar da kai yi cikin wannan raba ba don haka muna jan hankalin ya wadannan yan uwa duk da na san suna da kalimar shahada amma la ilaha illallah ba ta gaskiya ba su ji tsoron Allah su sani Allah yana da iko a kansu wasu abokanai su tura wallahi ba su da cikin abokanai su wanda ya kuma ba su ya Allah su yi hattara da wannan shawar Allah ya yi o ifari ne wala ta sanyo wala ta gura na kuma hatu bila wala ta gura na kuma bila ya gaba ko ba haka Allah ya ce kashi da irin wannan ka san dai abin da ba karami ba karami kuskure ba ne cikin gari argun gwaci wani mutum mutum dan musulmi jika musulmi ya ke da alfarma ramadan kuma da bina don haka da Allah ya shirya bayan Allah da ba su auka cikin wannan hasara ba Allah ya tsare ku da su abin da wajibi jankewa da waɗanda mutane saboda wannan mummunan aiki da aka da suke a cikin Ramadan wajibi ku ne ku yanke da su ku raba hanya ku raba abotaka ku raba ɗakin kwana ku raba hanya ku raba wurin a abinci ba haka kuma za a tsine muku kamar yadda aka tsine ma bani Isra'ila duina na kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawuda zalika bima asaw ذلك بما أتوا na يعلمون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ma kanu yaf'alu don in ka zauna da mugu aboki yana arsha kana ka ji daɗin ka to kai ko ka samu zunubi ganin cewa kai ta wa ta da kai kan nan da kai to wannan abin ma da kai lahi a wallahi Kur'ani ya yi hani ko da ka kana hanya da wanda aka ta, ku ci tsoron Allah ko yake da su ku ci tsoron Allah su bari su ba Allah ta ku da su ta Allah wallahu ta'ala a'la wa a'lam na'am da wannan tambaya ya rubuta ya ce assalamu alaikum malam mene ne hukuncin da yin sadaka tattura ko ta abinci amma ce yanzu yakan tsara kan social media domin su tallata wannan sadaka za a nuna ma duniya wanda ya yi wannan ya yi riyariya kuma ya aikata haramun inda gori na yi da ya aikata faba'ira babba la yarkulul jannata nun. mai gori bai shiga aljanna amma duk da ba gori na shi to ɗaya ka a ji labarin abin da ilai da marayu ya aikata haram kuma bai da ladar wani zuciyarsa za ta yi ga hannun wasu kuma bai da ladar su don haka a ji tsoron Allah a yi kayan abu don Allah don ne da Allah wallahu a'lam na na kullum mun karshe wannan ya rubuce da assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya gafarta wa malam tare da iyayensa da ba ke da ya yi to Allah ya dawo da mu sai aka yi kuma cewa za a yi mana verification a wurin aikin na kuma verification din nan kan verification ne zo da sai an ka sannan za a iya kan da shi ne to malam yana halarta ya halatta wannan don a darura ta ma'azura idan mai itikafi in ba zuwa kashi ko wanka ko sayan abinci ba ba ta halatta waɗanda su yana ta halatta amma bai zuwa ta'aziyya bai zuwa abin da jari bai zuwa barka amma yana zuwa sallar juma'a in masallacin su ba a juma'a yana zuwa bayan gari yana zuwa sai abinci yana zuwa wanka wanda sun babu abin da wani kita ke yi to amma yanzu ita an haramta mai ta kuma ga lura ta tawo in bai bai ba sai su tun ba, yana yi wa ta aiki ne iya zama aiki ta aiki ne kuma ya koma ko da kowa ne kuka ce ma labiriti ko hmm. ya zama labiriti a kan yawa Allah ya tsare ni ya yi hajji ne kitabi na zama shi ya zama kai ne Allah musta hajji na yin bai kai amma shi ya tura maka shi to ya dakatar da shi ya je ya yi wannan lalura sai ya dawo masallaci ya ci gaba da shi Allah ta'ala ta'ala wa sallam na na wannan shi ne karshen tambayoyin an kawo cutar motoci guda ɗaya kan na jami'a na yana na agaji wanda ya tsaya da makullin ya agaji